Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran mujallar matashiya. Wasu 'yan bindiga sun hallaka tsohon sakataren ilimi a jihar Nasarawa. Gwamnatin jihar Zamfara ta karɓe lasisin makarantu masu zaman kansu sama da 500. 'Yan sanda a jihar Legas sun kama mutanen da suka karya dokar korona a gidajen rawa. Gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana dalilin rushe gidan da aka shirya yin fati maza da mata tsirara. Laraba 22 ga watan Jumada awwal shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya. Gwamnatin jihar Zamfara ta kwace lasisin makarantu masu zaman kansu sama da 500. kwamishinan ilimi a jihar alhaj abdullahi ibrahim ne sanar da hakan ya ce an kwace lasisin makarantun ne bisa kin cika sharuɗan da gwamnatin jihar ta saka ya ce iya makarantun da suka cika sabbin sharuɗan da gwamnati ta saka ne kaɗai za su ci gaba da gudanar da karatu a jihar kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta saka naira dubu talatin a matsayin kuɗin rajista ga makarantu masu zaman kansu amma wasu suka ƙi cika sharuɗan a halin yanzu ma'aikatar ilimi a jihar ta kammala dukkanin shiri na ganin majalisar dokoki a jihar ta ba su damar lura da dukkanin al'amuran makarantu masu zaman kansu a jihar kamar yadda kwamishinan ilimi na jihar ya bayyana Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun hallaka wani tsohon sakataren ilimi a jihar Nasarawa sannan suka yi garkuwa da wasu mutane da dama. 'Yan bindiga sun tare hanyar buga wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Toto a jihar. kuma nan take suka hallaka shi tare da tafiya da wasu mutane wasu da al'amarin ya faru da akan idansu sun bayyana cewar 'yan bindigan sun ɗauke wato suna ɗauke da muggan makamai sannan suna da yawa har yanzu ba a gano adadin mutanen da aka tafi da su ba mai magana da yawun 'yan sanda a jihar nasarawa asp ramhan Nansel ya ce dakarun 'yan sanda a jihar sun mamaye wajen da abin ya faru har ma sun gano wata mota da wayoyin hannu guda biyu wanda ake zargi. Akalla mutane 71 ne suka shiga komar rundunar 'yan sandan jihar Legas bayan bijirewar dokar kamuwa da cutar corona. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta kama mutane 71 ne a gidan rawa da ke leki da suruleri na jihar kwamishinan 'yan sandan jihar hakim odumos ne ya ba da umarnin kamo mutanen bayan an samu rahoton karya dokokin da aka saka don kaucewa yaduwar cutar corona mai magana da yawon 'yan sandan jihar sp olumuyiwa adejobi ya ce cikin mutanen da aka kama akwai waɗanda suka karya dokar takaita fita ya ce jami'an suna na ci gaba da sa ido wajen ganin an bi dukkanin dokokin da gwamnati ta saka don kaucewa yaduwar cutar a faɗin jihar a ƙasa da kwanaki ashirin an samu nasarar kama ɓata gari 83 tare da wasu bindigogi a jihar benue kwamishinan 'yan sandan jihar muƙaddas garba shine ya bayyana hakan ya ce daga ranar 20 ga watan disamban shekarar da ta gabata zuwa 5 ga watan janairun da muke ciki suka samu nasarar kama mutanen waɗanda ake zargi akwai 'yan fashi da makami sai masu garkuwa da mutane da barayin ababen hawa da kuma 'yan ƙungiyar asiri ya ce an samu nasarar kwato bindigu goma sha uku daga hannun bata garin kwamishinan 'yan sandan jihar muƙaddas garba ya tabbatar da cewar 'yan sanda a jihar na aiki tukuru wajen ganin sun dakile dukkanin laifuka a jihar sannan ya mika saƙon godiya ga mutanen jihar bisa haɗin kan da suke bawa rundunar har suka cimma nasarorin Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labarai daga mujallar matashiya za ku iya bayyana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku a kan lamba shida haka zalika kuna da damar wato bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta kamar Facebook mujallar matashiya Instagram mujallar matashiya har ma da Twitter at yan matashiya bar mu karbi wannan sako. Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki ta yaya za mu ci gaba da rike mu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci kasuwanci. Zaman lafiya shine farko, domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje haɗin kai. Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatinsa don kammalawa. tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na koda mai ka zo an fika wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar To barkanmu da dawowa Gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewar gidan da ta rushe a jihar ba a gina shi bisa ka'ida ba gwamnatin ta rushe wani gida wanda aka shirya za a yi fati tsirara maza da mata ma'aikatar lura da gine-gine a jihar kasubda ita ta rushe gidan a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata yayin da yake ganawa da manema labarai a kaduna shugaban hukumar Kasubda, ismaila umar dukko ya ce sun gano ginin gidan baya bisa ka'ida hakan yasa suka rushe shi ya kara da cewa sun gudanar da aikin bisa doka da oda kafin hakan dai wasu matasa ne maza da mata suka shirya gudanar da fati tsirara sai dai kafin ranar da aka shirya fatin gwamnatin ta rushe gidan da za a yi a ciki cibiyar dakile cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta ce an samu sabbin mutane 1354 masu dauke da cutar corona a jiya talata adadin waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar a najeriya ya kai 92,705 sannan an sallama mutane 76,396 kuma mutane 1,119 ne suka mutu a sanadin cutar cibiyar ta ce mutane 697 ne suka warke daga cutar a jiya talata jihar Legas ce ke da makaso mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar har mutane 712 a faɗin jihar. Ana ci gaba da kasuwar 'yan kwallo a daidai lokacin da ɗan wasan Arsenal Mesut Ozil ke tattaunawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta DC United don komawa gasar Major League ta Amurka. Barcelona na duba yiwuwar ɗaukar ɗan wasan wato Leicester City, Sydney Tavares, shi kuwa ɗan wasan gaban Chelsea Oliver Giroud zai ci gaba da zama a a a ƙungiyarsa. a wannan watan kafin kammala shawarar daukarsa wanda kungiyar Juventus ke yi. A kakar wasa ta bana ake sa ran kwantaragin dan wasa David Alaba zai kare kuma Real Madrid ce ke kan gaba wajen wato wajen siyan dan wasan duk da cewa akwai kungiyar liverpool da ke kwaɗayin siyan dan wasan to da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran a daidai wannan lokaci a madadin wadda ta sa ido labaran ya zo gare kuma su da abdullahi sunana abubakar Mutlai ibrahim nake cewa mu kwana lafiya Jama'a Assalamu alaikum. Barka da zuwa na na Farms Nigeria Limited. Gidan konan da yake renon kaji masu kwai ku biyo ni don ku gane wa idonku. Katafaren gidan gonan Nana Farms Nigeria Limited muna rainan kaji ga manoma waɗanda ba su da damar rainan kaji ko kuma waɗanda rainan yake bawa wahala. Muna siyar da kaji 'yan makonni 14, 15 da 16. Kuma ku sani ba ma zulaƙen kwanakin rainan kajinmu. Da zarar kun siya ba da daɗewa za su fara muku kwai a kullum ba tare da kun sha wahala ba. Muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu tare da yalwataccen abinci mai rai da lafiya sannan muna da ƙwararrun likitoci masu kula da kajin mu akai-akai baya ga haka akwai katafaren gidan gona da muka ware muku don rainon ku. koda sun kai dubu ɗari muna da gona musamman da muke samar da kwai ga waɗanda suke buƙatar tsari. za ku iya samun mu a garin sarauniya hanyar ƙaramar hukumar dawakin tofa a kanan dabo domin ƙarin bayani za ku iya samun mu akan namba kamar haka Sufuli takwas sufuli uku hudu sufuli takwas biyu sufuli sufuli shida domin siyan kwai za ku iya samun mu akan namba kamar haka Sufuli bakwai sufuli shida takwas biyu biyu takwas shida shida biyu ka ta gidan gona ranar Nana Farms Nigeria Limited. Ba mu da na biyu a faɗin Afirka.